من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yanwa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na alkhamis wanda hudu ne ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta 1440 daidai gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba taruwa don mu rusuna mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki ƙarƙashin asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da ƙarin bayanai da kuma a ta'alikat da malam aliyu albani ya yi shi ma Allah maɗaukaki ya saka mar da alkhairi to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratun namli a darasinmu na baya mun ajiye daidai kan ayata saba'in da biyar don haka yau za mu ɗora daga kan ayata saba'in da shida a wannan sura mai albarka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala 60 ne ko? 90 ah. kai kai 60 ne ba gani 60 eh, ne gani wala ta zama na'am inna 69 ah, ne ko an ka tuna za mu dora akan ayata 76 ne yau insha Allah inda Allah madaukaki yace inna hadha ya kusu ala bani isra'ila aka ne shi ne wanne ne wa yau mai ko ta nawa haka ne wa yau mai ko? to na gane to mun kare wannan ayoyi ce na ta tiskin ko? to na gane na gane kwarai da gaske ka yi ya fada za ka nuna na gane shi ne ruwa ba ya tunzura don da shi kai da da gaskiya haka haram ma'aya ta ɗaya za a karanta insha Allah نعم إيه، إنما أمرت بك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء نعم وأمرت أن أكون من المسلمين bayan haka ba wa an atluwa alquran kaji gaskiya faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla wa man dalla fa qul innama ana min bayan haka ayati فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون تو الله قال الدم الله مدعوك إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة Allah yana gaya manzansa Muhammad sallallahu farin gani dan Abdullahi Allah madaukaki ka gaya musu ya innama lil إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة كوي أن أمرتني مبوتتا وأبنجد ونن جرين مكة أبنجد مكة أكي بوتتا حتى كابا باعتا أكي وسلا آئتا القبلة عند دكك ita أكي سوك فسكنتا دا da الذي allazi harramaha wannan gari na maka Allah shi ne ya mai da garin harami ai ja'ala haraman amina Allah ya sanya garin makka harami ne mai aminci la yufsaku fihi damu insani ba a kwararar da jinin mutum a garin makka sai fa in kisan kan yayi a sare kansa in ya kai al wanda duk ya kai kwaya aka kama shi a makka hukuncinsa a kille kansa saboda ba za a bari kwaya da maye su shiga birnin Allah ba su haukatar da mutane masu karatun ƙur'ani su koma magaru wannan ba zai yi ba ka a dokar wadda di ya kai musu kwaya a fasfor ɗinka za ka gani duk wadda ya ɗauko kayan maye ya zo garin da shi da hukuncinsa al'idam al'idam shi ne a rasar da kai ai ka san rasuwa ko da akwai ka ka zama babu wannan shi ne hukuncin. daga garin harami ne mai aminci ba a kashe ɗan adam a ciki wala ya zulmu fiha hadu ba a zaluntan kowa a garin babu zali wala da ha kai hatta dabba ta farauta wadda ya halatta mai farauta ya kama ta da kayan farautarsa ko da karen farautarsa ko da duk wani abu da ake farauta da shi to in dabbar farauta tana jejin wannan haramin haramun ne mutum ya farmata da farauta wala yuktala khalaha ba a cire ciyawar garin saboda tsananin amincinsa an tambayi manzon Allah aka ce to tsaure fa dan ana amfani da shi wajen tamka manzon Allah ya ce illa al-iskir a ciri tsaure dan ayi amfani da shi ala yabda'u hashishaha ar-radab kaji ɗanyar ciyawa ta gari ta iya wannan haramin to haramun ne a cira wa zalika min asirarin lahi wannan yana daga cikin sirru asirce-asirce na Allah Allah ta biha fi zalika wanda Allah ya keɓe birnin makka da shi a wannan wato abubuwa na sirrinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan Allah ya umarce shi da yin hijira daga makka ya koma madina sai annabi ya mai da madinan ma harami ce bai na saurin wa'ayin akwai wasu manyan duwatsu guda biyu a birnin madina to sai ce tsakanin wa'annan duwatsu guda biyu to nan harami ne kamar yadda makka take harami madina ma harami ce sallallahu alaihi wasallam na'am wa minan ni'ami ala quraishin wa ahliha kuma wannan yana daga cikin ni'ima da Allah madaukaki yawa Qurayshawa kabilar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito cikin ta da iyalanta fi raf'illahi an baladihim al'azab Allah ya dauke azaba a garin su su Qurayshawa babu yunwa babu barkwata babu talauci babu ƙazanta Allah ya ɗauke musu ai ka je makka ka gani musuwa ne kawai wal fitan sha'i'ati fi jami'il bilad da fitintunu da suka watsu a sauran ƙasashe da garuruwa Allah ya mai da garin harami ya kai dujal ma ba zai shiga garin ba walahu ta'ala kullu shay'in shi Allah madaukaki komi nasa ne wa huwa rabbuhu wa khaliquhu wa maliku kowane abu Allah shine ubangijinsa shi ya halicce shi kuma shi yake da mulki a kansa mulkin Allah ba iya in kana shugaban Najeriya za ka iya shiga kamar da mulki sai ku yi fada da ahijo na yanzu ko to ba zai yiwu ba mulkin Allah ya haɗe kowa da komi wa umirtu an akuna minal muslimin Allah ya ce wa annabi ka ce an umarce ni in zan daga cikin musulmai almunqadina li amrillahi bi tauhidihi kaji musulmi na gaskiya su ne wadda suka jawo zuwa ga umarnin Allah alhali suna kaɗaita Allah babu shirka in kai shirka musulunci ya ware bayan wannan fa wa an atluwal qur'ana wani umarni na gaba Allah ya umarce ni da in yi tilawa in dinga karanta alqur'ani alaikum a gare ku tilawata da'awati ila al-iman kaji karatu irin na kira zuwa ga imani domin ana karatun alkur'ani ana bayaninsa to da yawa za su fahimta su imani da alkur'ani famani ta duk wanda ya shirya ga imani fa inna ma ya li nafsi ya shirya ne don kansa ai li ajaliha fa inna thawaba ihtida'ihi a'idun lahu domin sakamakon shiryarsa a kansa zai komo wani ba zai yi aikin alheri a ɗauladan don abe wani ba zai yi ba wa man balla wadda di ya bata anil imani gabarin imani wa akhda ɗariƙar huda ya kuskurewa tafarki na shari'a amara ni rabbi wato a sharhi ne aka ce ubangiji na ya umarce ni faqul ka faɗa masa shi wadda ya bata ɗinnan. inna ma ana minal munzirina ka sani kawai ni ina daga cikin masu yin gargadi ne al mukhawfina masu tsoratarwa falaysa alayya illa tabligh ba abun da yake kaina sai isar da sakon Allah wa hidayatukum ala Allah shiriyarku a hannun Allah take wa kadhalika hisabukum alayhi ta'ala haka ma bincikenku da hisabinku yana wajen Allah wa amarani aidan Allah ya sake umartar annabi faƙala ya ce wa kulil hamdulillah ka ce dukkan godiya ta tabbata ga Allah alama a faɗa alayya min na'ama'ihi bisa abin da Allah ya kwarara a kaina na ni'imominsa allati ajalluha annubuwa mafi ɗaukakar ni'imar Allah da ya mun ita ce annabta al mustatabi'atu li fununil ni'am wadda take biye da ɓangarori daban-daban na ni'ima addiniya wa duniyawiya domin annabta ita ta tattare duka ni'imomi na addini da na duniya wafakani litahammuli aba'ika kuma Allah ya datar da ni duk wahala da tsanance-tsanance da tsangwama da za a mun a matsayina na annabi to na ɗauki wannan wahalar وتبليغ أحكامها إلى كافة الورى وكما إسده كنت وكنت ذوق أوكك تالكي سيريكم آياته فتعرفونها da sannu ubangiji zai nuna muku ayoyinsa har ku gane annaha haqqul cewa ayar Allah gaskiya ce hina yahillu bikum azabuhu fi dunya yayin da azabarsa za ta sauka kanku a nan duniya aw fil ko Alahira lahira thumma qala wa rabbi fil khitab sannan ubangiji ya gaya mun a ƙarshe wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun ubangijinka bai zarrabka nan ne ba gabarin abin da kuke aikatawa duk abinda da dan adam yake yi Allah ya sani bitta'il fawqaniya wa qura bitahtaniya ya'malu ay inna ma yumhilukum liwaqatikum wato Allah yana muku sauraro ne zuwa lokacin ku fa huwa wa'dul lidda'iin wannan alƙawari ne ga masu da'a ga Allah wa wa'idul lil asina kuma narko ne ga masu sabo fa yujazi kullun kullu wahid fa yujazi kullu wahidin bima amila Allah zai saka wa kowa da irin aikin da ya aikata Allah ka sa mai aiki na gari wannan shine karshen sura sai sura ta biyu gare ta wato surar da take gaba da ita suratul qasas mala yace wannan sura mai suna suratul qasas summiyat hadhihi sura bi suratul qasas an ambaci wannan sura da suna suratul qasas lishtimaliha alaiha fi qaulihi ta'ala saboda ta tattari haka a wajen da Allah madaukaki yace falamma ja'ahu wa qassa alaihi alqasasa yayin da ya zo masa ya bashi labarin kissosi qala la takhaf ko yace karka ji tsoro najauta min alqawmi zalimin ka tsira daga ainihin cuta ta mutane azzalimai ai qassa Musa ala shaykhin kabirin annabi Musa ya ba da kissarsa akan wani dattijo mai girma ووردت تسميتها في كلام ابن عباس رضي الله عنهما كما أنبتنت دوانا سورة, سورة القصص يابو تكم مغنغنو عبد الله بن عباس يتي نزلت سورة القصص بمكة سورة القصص تاسوك أبرن مكة أورده السيدي في الضر إمام السيدي يغنغنو دوانا بطو تكم الضر المنثور mujalladi na biyar shafi saba'in a wato mujalladi na bakwai shafi saba'in da bakwai. na'am ita suratul kasasi kamar yadda muka ambata anan makiyya ce bi ma'ana an saukar da ita a makka wa hiya sabaun aw thamanun wa thamanuna aya ayoyinta bakwai ne ko da takwas ayoyinta takwas ko da bakwai? wa mawdu'uha ar-ra'isi kuma babban abin da surar ke karantarwa ba da tauhid bayan tauhidi bayanu annar rusula yukhrijuhum qaumuhum min bilade tana bayani na cewa duk manzanni yawanci mutanensu sai sun fidda su a garinsu su 'yan gari ne kuma 'yan asali ne amma saboda nauyi da darajar abin da suka ɗauko da tsananinsa a wajen manyan gari sai ma an yi yadda za a yi abin da su a gari tun mai rudduhumullahu ilaiha a izza bayan an fidda su a garin kuma Allah sai ya dawo da su suna masu buwaya su ne da ƙarfi su ne da mulki su ne da mallaka ba fidda manzon Allah ba an fidda shi ya koma madina amma ya zo ya yi fatu makka ya buɗe ta ko na'am wa anna allaha yakhtaru lahum min bayni nasi la lugati la liginahu wa anna allaha min bayni nasi kuma Allah yana zaɓan annabawa ne a tsakanin mutane ba dan dukiyarsu ba shine la liginahu ba wai dan kudi ake ba da annabta suratu bil hadith an ni fir'aun surar ta fara ne da yin bayani akan wato shishigi na fir'auna wa uluwihi da girman kansa wa fasadihi fil ard da irin barnar da fir'auna yayi a ban kasa wa munqi ne fi kulli makanin wa zaman da kuma ainihin wato furici na ainihin ƙetare haddi a kowane guri da kowane zamani ثم انتقلت ilal الحديث an wiladati Musa sannan daga baya kuma sai ta bar wannan kisar ta cirata <clears throat> zuwa ga yin bayani akan yadda aka samu aifuwar annabin Allah Musa alaihi salam wa tarbiyati fi baiti fir'aun da yadda aka rene shi aka bashi tarbiyya a gidan fir'auna kuma yazo ya rushe gidan da karatu ثم تحدثت عن بلوغه أشده wa qatlihi lil qibdi sannan surar ta yi bayanin yadda annabi Musa ya kai girman sa ya kai tsananin tsararsa da yadda har ma ya kashe wani baƙibɗe wa khurujihi hariban muhajiran ila arzi madiyana bayan ya kashe baƙibɗen nan sai ya fice daga misra alhali yana mai guduwa zuwa ga ainihin madyana wa min thamma ma'rifati shaykhin a nan ne aka ya san ainihin wani shehi dattido nagari wa tazawwujihi bi ibnatihi har ma ya auri yar gidan wannan dattijo wata taklifin lahi lahu bil audati ila misr bayan haka kuma sai Allah ya ɗora masa ya dawo ya bar madina ya koma masa li da'awati fir'auna ilalla. don ya zo ya kira fir'auna zuwa ga addinin Allah wa ma kana min amri Musa ma'a fir'aun kuma surar ta ci gaba da yin bayani bisa abin da ya kasance na al'amarin annabi Musa tare da fir'auna bi tafsilin take daki ila an agar agarraqahu Allah har lokacin da Allah ya notsar da fir'auna a cikin ruwa wa tahaddathat an kuffari makkah suratul kasas dai ta yi labari ta yi magana akan kafiran makka ووقوعهم في وجه الرسالة المحمدية ووقوفهم da matsayarsu dangane da fuskantar manzancin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa bayyana anna maslaka ahalul balali wahidu surar ta bayyana tsari na batattu tsari ne guda ɗaya sun mata haddasa ɗan ƙisa ta ƙaruna sannan sai magana a kan ƙisar ƙaruna mai dukiya ne marar amfani allaci ta matsala ɗuguyanar mal wadda shi ƙaruna ya gwada wato zalunci na dukiya wa ihlakin lahi lahu bi khasfihi wa darihi al'arba yadda Allah maɗaukaki ya halakar da shi da ainihin wato abin da ya mallaka da gidansa ya lotsar da su a ƙasa fil kitamin sura a ƙarshen surar najidul ayati ta idin rasulu sallallahu alaihi wasallama bin ruju ila makka a ƙarshen surar za mu ga wata aya da take wa annabi cewa zai dawo makka إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معادكم har ma malamai na allo suka ce ita ce bara da za ka karanta in baka je maka baka ce kuma babu alaka a tsakanin abu na'am ina ne ya ce wa fil khitam birju ila makka fatihan muntasiran wai annabi zai dawo maka ya bude ta da tana kulle da kafirci to yanzu annabi zai sa ya karya makullin ya bude musulunci ya shiga kuma Allah ya bashi nasara wa yubayyinu fiha subhanahu anna kulla ma dunahu fa huwa irbatun lil fana'i waz-zawal duk abinda ba Allah ba tushe sa zai ainihin kare zai kuma gushe وأن زمان الحكم بيده تعالى زامني gabaki ɗaya yana hannun Allah maɗaukaki Allah ya dace da mu na bismillahir rahmanir rahim na'am tilka نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين نعم to Allah maɗaukaki ya fara da wasu huruful hijaiya guda uku sune dasim harufan nan guda uku Allahu alamu bi muradihi zalika Allah shi an mafi sani da abin da yake nufi da wa'annan haruffa guda uku saboda me li'annahu lam yarid fi ta'wiliha shay'un sarih min kitabillah aw min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. domin ba wani abu bayyananne da ya gangaro a cikin alkur'ani shine littafin Allah ko a sunnar manzon Allah wato hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya bayani a kansu وتقدم kalamu على حروف المقطعة من أول سورة البقرة magana kuma ta riga ya ta gabata a farkon suratul baqara akan wa'annan harufa da bahaushe yake cewa kuraman baki faraji in shi ta tawassu'an in kana son ƙarin bayani to sai ka koma ka duba fassarar alif lam na baqara a wannan tafsiri sai Allah madaukaki yace mi tilka wancananka ai hadhihi al-ayat wayannan ayoyi na alqur'ani ayatul kitabi ayoyi ne na littafi wannan al-ibafa ne bi ma'ana min ayatun min al-kitabi kenan ayoyi ne daga littafin Allah al-mubin mai bayyana gaskiya daga ƙarya al-muzhirul haqqa min al-batil mai bayyana gaskiya daga ƙarya mai bayyana tauhidi daga shirka ya bayyana ainihin bid'a ya bayyana sunna qur'ani kenan natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqq Allah ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama muna karanta maka muna kissanta maka muna baka labari na annabi Musa tare da kafirin da aka aiko shi zuwa gare shi shine fir'auna labari fa na gaskiya ba jakar magori ba halu kaununa multabisina bisidiq shine bil haqqi din li qaumin yu'minuna dan dai mutane su ba da gaskiya li ajali li'annahum muntafi'una bihi domin sune ne wanda za su yi amfani da shi sai Allah ya ci gaba da ba da ƙisa da ce mi inna fir'auna ala fil ardi lalle fir'auna ya nuna girman kai a ban kasa ai ta'azzama wastakbara ya nuna girma ya yi girman kai a ƙasar masar waje shiya a sai ya kakkasa mutanen ƙasar divide a rule a gane ya sanya mutanen kashi-kashi don ya samu damar mallakarsu ai firakan fi hidimati ya sanya wasu na masa hidima wa agara humul adawata walbagaba kuma ya cuna wato adawa da ƙiyayya a tsakaninsu da Allah tattafiku kalimatuhu saboda kar kalmarsu ta daidaita kar bakinsu ya zan ɗai yastab'ifu da'ifatan minhu yana raurana wasu jama'a daga cikinsu wa hum banu isra'il sune banu isra'ila yudhabbihu abna'ahum yana yanka 'ya'yansu al duk duk da aka haifa sai fir'auna ya ce a yanke shi saboda me saboda bokaye sun gaya masa inna mauludan fi bani isra'ila yuladu yakunu sababan li zawali mulkika wani da za a haifa cikin banu isra'ila zai zan ta dalilinsa ka zai gushe kuma hakan aka yi wasu malamai sun ce da wannan da ya kama yanka jarirai akan mulkinsa sai da yanka yara jarirai dubu goma sha biyu Allah ya tsare saboda mi saboda ya kare kujerarsa ke sa za ku ga masu fafutukar mulki ko in a ce a kashe yaro sai su kashe a yi liwaɗu sai su a yi zina da dabba ma sai a yi kamar mulkin ba zai kare ba kamar su ba za su kare ba Allah ka shiryar da mu to shine Allah ya ce suna yanka ‘ya'yansu haka ne ko? suna yanka 'ya'yansu da aka haifa wa a hau su rayar da matan ma'ana in mace aka haifa cikin banu isra'il ba ruwan fir'auna da ita sai ya batta baƙi na hunna a haya’an sai ya bar su da ransu li qawli ba'd al saboda wasu bokayen fir'auna sun gaya masa kasan sarakuna da wasu daga cikin miyagun attajirai ba sa rabuwa da bokaye to bokayen sai suka gaya mar inna mauludan yuladu fi bani isra'il yakunu sababa zawali mulkika wani abin haifuwa za a haife shi cikin bani isra'il zai zan shine dalilin gushewar mulkinka da wannan yasa ya ta yanka innahu kana minal mufsidin lalle shi fir'auna ya zan daga cikin wato mabarnata bil qatl wa ghairihi yayi kisan kai yayi waninsa kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce al'ana wa kan asaita ƙablu wa kunta minal mufsidi lokacin da ya ce ya yi imani Allah ce sai yanzu za ka yi imani bayan gabanin haka ka yi ta saɓonka ka zan daga cikin maɓarnata to wannan shi ne mahallin shahi na'am wani ridu ne ko ونريد an نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون تسي الله ملوكك يتي ونريد muna nufi irada ce ta ilahiyya wa nuridu an namunna ala allazina stub'ifu fil ard muna so mu baiwa akan waɗanda aka mai da su masu rauni a ban ƙasa wa naj'alahum a'immatan mu mai da su su dawo shugabanni bi taqiqil hamzataini wa qira'a bi ibdal thaniyatiha wa naj'alahum alwarithin za mu sanya su masu raunin nan su zan sun gaji mulkin fir'auna kuma haka aka yi wa numakkina lahum fil ardi mu ba su mulki a ban ƙasa ai ardu misra wa sham su mallaki ƙasar masar da siriya wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma ma minhum ma kanu yahdharun za mu nuna wa fir'auna da hamana da rindunoninsu abinda suka zan suna jin tsoro gushewar mulkin nan da suke jin tsoro to Allah zai face mulkin kuma zai baiwa wanda suke ganin kaman bayi suke a wajensu ay yukhafuna min al-mawludi alladhi yadhhabu mulkahum ala yadayhi wato tsoron da suke ji na wannan ɗa da za a haifa wanda mulkinsu zai gushe a hannunsa da kuma sai Allah ya nuna musu na'am wa ila موسى أن أرضعيه نعم. وإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا نعم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين تو الله قال الدم Allah maɗaukaki ya ce wa auhaina ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa wani irin wahayi wahayi ilhami au manami wahayi ne na ilhama ilhami da hausa shine a kimsa ma a ranka ka ji ya zauna maka daidai a zuciyarka wannan shi ne ilhama za ku ji larabawa suna sawa 'ya'yansu ma wa ilham to abin da aka kimsa ma to wannan saƙon kimsa shi Allah ya yi a cikin zuciyar ita mahaifiyar annabi Musa au manamin ko a barci aka nuna mata wakila wahayu ilamin wasu suka ce a'a wahayi ne aka sanashe ta أرسل الملك إليها على نحو تكليم الملك لأقرع والأبرص والأعمى أن أيكو ملائكة أغريت زو أغريتا بسا ينين عينهم مغنر دع تكليم الملك للأقرع يد عينهم من ملكي هي مغنى دواني من سنقو والأبرص دا كتر والأعمى دا مكاو أقول سبتكين حديثي دا بخاري دا مسلم رياض ساله هنا يكاو كيسس في الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري ومسلم تكين حديثي مشهور حديثي وان إمام البخاري دا مسلم وسكا فدشي تو مالا بيادو دا حديثي ناك باشر هنكو إن كدوبا ألم باتدع أخرجه البخاري إمام البخاري يفد وانا حديثي حديثي من نمبة 3464 wa muslim shi ma imamu muslim ya fi da hadisin hadisin na 2994 fi ma cikin ingantattun littattafansu su biyu min hadisi abi rabi Allahu anhu hadisin na imamu abu huraira ne Allah maɗaukaki ya ƙara yadda gare shi sami annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyi سمع النبي صلى الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول شي أبو هريرة ياجي من ذم الله صلى الله عليه وسلم أنا توا إن ثلاثة في بني إسرائيل للي وسمتم daga cikin mazowa littafi su ne banu isra'il aradallahu an yabtaliyahu Allah ya so ya jarabce su fa ba'asa malakan sai ya tayar da wani mala'ika ya aiko shi fa'ata al'abarasa wannan mala'ikan sai ya je ya samu wani kuturu faƙala ayi a ahabbu ilai wani abu ka fi so a rayuwarka ta duniya faƙala launin hasan ya ce ina son launi mai kyau kala kenan saboda shi mai kuturta ai launinsa bai da kyau wa jildun hasan da kyakkyawar fata kasan fatar mai ciwon kuturta za ga kamar bayan kada wa sabu anni alladhi qadarani nasu. abin da yasa mutane suke kyamata ya tafi ya barni ni ba abin nake so a duniya kamar wannan ya ce fa hau fa zahaba anhu qadaru mala'ikan sai sha hannunsa sai ya shafe shi duk wannan abin da ake kyama dangane da kuturu sai bar shi ya dawo mai launi mai kyau mai fata mai kyau wa uɗiya launan hasanan wa jildan hasana ka gani ko aka ba shi launi mai kyau da kyakkyawar fata ƙala ayyul mali a habbu ilai haka hadisin yanzu wani dukiya ce ta fi soyuwa a gunka ƙala sai ya ce al'ibul haka ne ko ya ce raƙumi ya fi so fi zalika au ƙala albakaru shakka daga mai riwaya ko yace ce a nage yake so saniya na'am ka gane shakka ishaq wato shi mai riwaya ishaq yayi shakka innal abrasa awul al a qala ahduhuma shi mai sanku ko kuma mai kuturta Ɗayansu dai yace ce ibl wa qala al ɗaya yace saniya ko saboda amanar ilimi ya manta daga cikin biyu waye yace saniya waye yace raƙumi kala fa'udiya naqatan ashra'a sai aka bashi taguwa mai ciki fa kala barakallahu laka fiha malaikan yamar addu'a yace Allah ya ma albarka akan sha'anin wannan taguwa taka kala fa'ata atal aqra sai je wajen mai sanko fa kala ayi shay'in ahabbu ilayka yace wani abu ka fi so a qala Hassan hasan yace ina son kyakkyawan gashi ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس wannan kora da sanko wanda mutane suke ganin kyamata Allah ya raba ni da shi qala fa masahu fa zahaba anhu shi ma ya shafe shi Wani abin da bai so duk ya tafi ya bar shi wa udiya sha'ran hasanan aka bashi gashi mai kyau qala fa ayyul mali ahabbu ilayk qala al-baqar aka ce to wani dukiya ne ya fi soyuwa gare ka ce saniya fawudiya bakaratan hamilan shi ma aka ba shi saniya mai ciki fakala barakallahu laka fiha ya ce allah ma albarka akan wannan saniya taka kala fa'atal a'ama sai zo gun makaho kala ayyu shay'in ahabbu ilai kai makaho miye abin da ka fi so a rayuwa kala an yarudda allahu ilayya basari abin da na fi so Allah ya dawo mun da gani na kaga aikin na Allah ne ya mai da shi waransa an ya rudda Allahu ilayya basari fa ubsiru bihin nas an ga mutane qala fa masahu faradda Allahu ilayhi basarahu da ya shafe shi sai Allah ya dawo mar da ganinsa qala fa ayyul mali ahabbu ilayk wata dukiya ta fi soyuwa gare ka Kala al-ghanam sai ce awaki da tumaki fa'uɗiya shatan walidan sai aka ba shi akuya mai haihuwa fa'anta da haza ne wa walla da haza wa'yancan biyu da taguwan nan ta matara kuma da nagge daɗi goma saniya suka ainihin haihu wannan awakai su ma suka haihu Bakana lihaza wadin min albakari wannan yanzu yana da garke mai yawa wanda ya cika kwari na shanu wani haza wadun min algana wannan yana da wadi guda na awaki da tumaki qala thumma innahu atal abrasa fi surati wa hay'ati wannan mala'ikan da sai yazo ya samu wannan kuturu yazo da a matsayin kuturu da sifar kutare da yanayinsa fa qala rajulun miskinu yace ni mutum ne miskini kadin kad adbiyal hibal guzuri ya yanke min fi safari a tafiya na fala balagali al illa billahi a yau ba ni da abin da zai isar da ni wajen iyali na gida sai Allah thumma bika sai abin da ka taimaka mu as'aluka billazi a'aka launa wal jild al-hasan ina roƙonka ina hada ka da wanda ya baka launi mai kyau da fata mai kyau wal mala da ya baka dukiya ba'iran ataballagu alaihi fi safari ka ba raƙumi daya zan yi guzuri da shi da sayar mai tafiya ta bari ka ji ɗan adam faƙala sai ce alhukuku kasira ya ce ai ɗawainiya sun mun yawa nema ina da ƴaƴa ina da baya ko? sai mutum ya ce wai shi yana da baya kamar shi bayansa ne ya goyo shi har ya samu abin da ya samu ya ce ai wannan dukiya da ka ga akwai hakki mai yawa a kanta faƙalalu ka an ni a harifu ka ya ce kamar na san ka alamta kun abarasa ya ƙazirukan nasu ba kai ne kuturu ba wadda mutane suke kyama faƙiran baka da ko kobo ba ɗakan lahu Allah ya baka faƙala inna ma su hadha mal kabiran an kabirin ya ce yi ba ni ka sani ni wa kudi na gada ne na gaji ubana ubana ya gaji kakana haka kudinmu yake mu familinmu haka kaji fa kuma karya yake babansa girta ne Allah ke faƙala in kunta kazi ba sai addu'a ya ce to in karya kake fa sayyaraka Allahu ila ma kunta Allah mai da kai yadda kake da ka zan ba zai kori ta inda ji wannan fa qala fa fi surati sai koma ya wuce wajen mai sanko shi ma da dan sankonsa fa lahu mithla ma ƙala li ya gaya mar irin abin da ya gaya wannan wa radda alaihi mithla ma radda alaihi hada. shi ma sai ya gaya mar haƙƙi akan dukiya ta yana da yawa ba zan iya baka ba akwai abubuwa na wajibi ya ce ba kai ne ka za ka yi ta mai wani dai dukiya kuma mugajenta muka yi faƙala wa atal a'ama fi suratihi wa haihati sai ya tafi wajen makaho shi ma zo da surar makaho da yanayinsa faƙala rajulun miskinin wa bin ya ce mutum ne miskini kuma ɗan tafarki in kada addi alhibalu fi safari guzuri ya yanke mun a tafiyata fala balaga lil yawma illa billahi thumma bik ba abin da zan samu ya kai ni gida yau sai in Allah sai kuma in taimakon da ka bani as'aluka billazi radda alayka basaraka shatan ataballagu biha fi safari ina roƙonka ina hada ka da wanda ya dawo ma da ganinka kaban akuya ɗaya zan yi guzuri da ita koma gida faƙala sai ce kad kuntu a'ama haƙiƙa na zan makaho da faraddallahu ilayya basari sai Allah ya dawo min da ganina fa khudh ma shi'ta ba ɗaya ba duk yadda kake so ka wara ya ci ya cinye ba fa ɗaya ba shi ɗaya ce ya ce ɗaya bi kama yadda kake so in eh, rabi in sulusi in ma sulusani in ma du zai ɗiba ya zai ɗiba har idansa dai ya dawo bai ci riba ba ya ce hakika da ni makaho ne Allah ya mai so min da gani na ɗabi abin da kake so wada ma shi ta kabar abin da kaga dama ni ban ma kaidi ba fa wallahi la ajhaduka al-yawma shay'an akhastahu lillah a yau duk abin da ka ɗauka a dukiya ta don Allah ba zan ma musu ba in ma dune ka ɗebe sai da ya rantsuwa da Allah fa amsaka malikul ko eh? Faƙala amsik amsik malaka sai ce ka riƙe dukiyarka ko ɗaya ba zan ɗauka ba inna mabtulitum ai ku uku ne jarabar ku aka yi fa kad an anka kai Allah ya yarda da kai ka ci jaraba wa da ala sahibaika sauran abokanka biyu Allah ya musu fishi saboda mi saboda rowa Allah ka raba mu da rowa saboda rowa Allah ya yi fishi da su wannan kenan to shine ya kawo mana wannan kissar anan dan ya nuna mana cewa ga yadda abin ya faru wa gairi zalika mimma ruya min takalimil mala'ikatin nasa da ma wani wannan wanda aka rawaito don a nuna yadda mala'iku suka yi magana da ainihin mutane haka ne ko? min gairi nubuwatin alhali su ba annabawa ba ne waƙal salimatil mala'ikatu salamatil mala'ikatu ala imran bin husayn mala'iku sun zo sun samu sahabin annabi mai daraja imranu dan husayn wanda wata rana annabi yana alwala sai ya zo in ruwan yana diga sai ya dinga tarawa yana shafawa a jikinsa don neman albarka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mala'iku sun zo sun samu imrana ɗan Hussein sun masa sallama walam ya kun nabiya shi ko ba annabi ba ne, amma mala'iku sun sallama masa kenan daga cikin mutane akwai wadda mala'iku kan musu magana da umarnin ubangiji subhanahu ta'ala ba kuma wahayi aka yi musu na su yi tabligi ba to shine anan aka nuna mana wannan wahayin ga salansa wahayin da aka yi wa mahaifiyar annabi Musa Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa wa huwal al-mawlud shi Musa nan shine abun aihuwan da ake ambato walam yushir bi wuladatihi gairu ukhtihi ba wanda ya san an haife shi in banda yar uwarsa Allah ya ɓoye haihuwa fasmu ummihi sunan mahaifiyarsa yuhanidu da ba akwai yohanasu ba da hausa to yohanidu sunan mahaifiyarsa kenan bidan miliya wa kasirin nuni wa bizalil mu'jama wakila kila ismuha lauka binti ha'idin ibn lawi ibn yaqub to Allah ya yi mata wannan sako an ardi'ihi aka ce ta baiwa ɗan nono ya yi sha da gora ta ba shi nono fa'iza kifti alaihi in kina jin tsoron fir'auna zai kashe shi fa alƙihi fil yammi ki ɗauke shi ki sa akwati ki jefa shi a cikin teku wala ta kafi kar ma ki ji tsoro wala ta kafi garƙahu kar ki ji tsoron zai lotse a ruwa wala ta zani kar ki bakin ciki lifiraƙi ga rabuwa da shi inna radduhu ilayki Allah ya ce wallahi zamu dawo miki da danki waja'iluhu min al kuma zamu sanya shi daga cikin manzanni haka ko ta faru fa arda'athu thalathata ashhurin la yabki ta shayar da shi wata uku baya kuka ka san ko yaro akwai kuka ko to shi baya kuka wa khafat alaihi ta ji tsoro a kansa fa wada'athu fi tabutin sai ta samu akwati ta sanya shi ciki almudalla bil qari wanda aka shafe shi da man gilo ka san man gilo ai an yi jirgin ruwa kwale-kwale ana shafa marmai na itace saboda ruwa ba zai bata icen ba mulka ake masa ka gani to sai ta yi mar irin wannan mulkan ai zaffat min dakhil mumahadin lahu ta ciki sai ta mar shimfiɗa wa agalakatu wa alkatu fi baharin nil ta rufe akwati ta jefa ci cikin teku na lilu lailan kuma da daddare ya cika dai? domin mu a kan haka ai akwai tambaya ko in allah maɗaukaki ya kai mu sai mu dora akan aya ta gaba wato aya ta bakwai ne ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. kafin a je ga karanta tambayoyi da suka sawaka akwai sanarwa kamar haka sanarwar kuma ta fito ne daga bakin majalisar agaji na kungiyar jama'atul zalatul bidiya wai kamatul sunna dibijin guda biyu wato azare dibijin da kuma katabun dibijin suka ce a sanar da iyayen yara da suke da sha'awar sanya 'ya'yansa aikin agaji cewa za a fara sayar da fom domin shiga aikin agajin a gobe juma'a idan allah ya kai mu kuma za a samu fom din a hannun 'yan agaji akan kudi naira biyu. a wannan fili da ake gabatar a wannan majalisi da ake gabatar da wannan tafsir na ramadan sannan akwai ka'idodi da suke ce a sanar da iyayen yaran ko kuma wato suna buƙatar duk wadda zai sayi fom a ɗansa ya zo da kansa da yaran ya saya masa fom saboda sau da yawa ana yin tirenin a wasu yaran amma sai kaga abin ya bige a haka ba tare da an saya musu fom sun ci gaba da aikin agajin ba wasu za ka ga iyayensu mata ne suke sha'awa na su yi aikin agaji za su iya ba da kudin fom naira 200 a zo a saya amma har su trenin kuma sai ka ga har an tafi shekara ko ma fiye da haka su wa'annan yaran ba su samu sun yi ba to dabarar cewa uban yaro ko wani guardian ɗinsa wato ko wani baffa ko wani yayansa dai haka ko wani ɗan'uwa da yake ɗaukan ɗawainiyarsa idan ya saya masa fom ɗin shi zai fi bai da hankali wajen ganin ya samar masa da uniform da sauran kayayyakin da ake amfani da su wajen hidimar agaji da fatan iyayen yaran za su wato za su yi la'akari da haka shekaru to kaga ba su rubuta shekaru ba sai dai wani ya ce takwas wani ya ce goma ina shugaban iliya eh? ai da da rasta na kasa waya ba zai can a to ai wasu za su zo da kanana wasu duk wala ne eh oh sun hana yaya to kuma ni shekaru gaskiya dokta ya faɗi gaskiya ku rubuto shekarun da ya kamata a zo a saya masa fom hakan ya fi da a zo da yaro kuma a ce bai kai ba shekara nawa ne to daga shekara goma ne an samu cikakken bayani sai yaro ya kai shekara goma sannan za a saya masa fom malam yau takaddun tambayoyi duk sun fito ne daga bangaren da mata suke saurara wannan tafsir ban da guda biyu waɗanda su kamar na izgili ne da sauransu ba karanta su za a yi jama'a ku haƙuri kuma wani abin mamaki duk suna magana ne akan abu daya takardun duk akan matsalar nan da take faruwa yanzu ta al'ada ta farfarewar yadda jini ya zo da tafin nan don haka bari makaranta wasu daga ciki sai a yi bayani wannan tana cewa malami ne wata biyu ba na jini to ashe ciki ne ciki ne na wata biyu to sai ya ɓare wato ya zube malam zan ci gaba da azumi na ne jinin da yake zuba ya zama na cuta ne ko kuma ya zan yi ta gaba fa wannan ta ce malam tambaya ta ita ce jinin al'ada ne yau sati biyu kenan bai tsaya ba shin zan iya ci gaba da addini na har hidimomin addini wannan ya ce bari mu karanta su baki da wannan ta ce malam tambaya ta ita ce ni ne nake jinin al'ada sai na yi kwana goma sha takwas bai ɗauke ba ni kuma da naga haka sai na yi wanka na yi sallah to sai yanzu malam sai na ga ya ɗauke gaba ɗaya babu malam wai sai na sake wani wanka kafin na yi sallar ko kuwa tambaya ta gaba ta ce malam yarinya ce 'yar shekara goma sha uku tun da aka fara azumi ba ta da lafiya kuma bata fara al'ada ba sai aka ce wai sai ta rama azumin shin hakan ya inganta to dangane da jini na ɗabi'a wato jinin al'ada na mata akwai yadda malamai suka yi masa bayani daki-daki ƙarƙashin maganganun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a kan shi jini ɗin idan ya zan jini mace ta yi ɓari ne mana ciki ya zube mata mafi ingancin abin da malamai mazhabar malikiya suka ce wannan jinin jini ne na illa jini ne na cuta daga wannan cutan nata abin da za ta shi ne ta yi ƙunzugu ta ci gaba da ibadata har lokacin da ta samu magani ya warke wannan kenan ta ɗayar fa ta daya wato ita tana sati biyu tana al'ada to ai yawan al'adar sati biyu da kwana ɗaya ne kamsa ta ashar yau mako sai ta ƙara kwana ɗaya in ya wuce to yanzu sai ta zama ta canja daga jinin haila ta tafi jinin shi ne na cuta amma sati biyu bai kai adadin da za a ce wani abu ya wuce ba ko da da kwana ɗaya take yi in ya wuce to sai ta ƙara kwana uku in ya wuce ta ƙara kwana uku har sai an zo kwana goma sha biyar a nan ne ba ta yin ƙari allah ya datar da mu wannan ma dai akan al'amari na shi wannan matsala ne ta ce malam tambaya ta eh o oh, akwai guda ɗaya ashe mai yarinya wadda shekara goma sha uku tun da aka eh kuma aka ce wai sai ta rama azumi tun da ba ta da lafiya ba ta yin azumi to na gane wadda bai da lafiya bai azumi ba in baligi ne shi ne zai rama sannan shekara sha uku mace ba ta yi al'ada ba to wannan yana nuna ba ta zama cikakkiyar mace ba babu takalifi a kanta yin azumi ba dole ba ne balle ma irin azumin yanzu mai wahala kuma ka ba za ka ba mace na'am cewa malam ni dai al'amari na jinin al'ada ne malam na yi jinin al'ada to amma yanzu watanni da dama ban sake yi ba kuma har yau to malam ya matsayi na yake ko hakan ba wani cuta to ya danganta ga yadda abin ya faru gare ki idan kina shan magani na hana ɗaukar ciki lalle al'ada za ta iya canjawa kuma wannan malamai sun ba shi fassara sheik salihul uthamin ya yi batu cewa duk matar da ta sha kwayar magani na hana ɗaukar ciki sai al'adarta ta rikice ko da tana jini na kwana ɗaya ko sekon ɗaya ko awa ɗaya to wannan an ɗauke shi a matsayin jini ne zai hana ta yin ibada sai in ya daina ta gyara allah ya shirya da to bari mu karanta wannan ta zama ta ƙarshe tana cewa wai malam tambaya ta ita ce malam mace ce ta sha azumi bayan sallah ta da ta zo ramawa wato za ta rama to wai shin ta ji wata ta faɗa mata shin wai in ta zo ramawar sai ta yi sallar tarawih ita ma sai ta mai da ita to ai sallar tarawih ba isha ba ce ko ba ka ba ba a ramawa daka idan mace tana jini ko da sallar farilla ne in ta warke za ta gyara su ne to ya kuma za ta rama tarawai, wadda ba dole ba ne ba a rama tarawihi ya tambayoyin da za a karanta kenan sai wasu bayan allah da suka rubuto takardu na neman addu'a daga ciki akwai wadda ya ce yanzu haka matarsa tana kan lebo wato tana nakuda a sanya mata a cikin addu'a allah sauke ta lafiya akwai wani bawan Allah ya ce suna na kaka direba bana ba zan samu damar halartar wannan ware na tafsir ba sakamakon mota ne ta kaɗe ni har kuma ta karya ni a cinyata malam ina neman addu'a a wajenka da sauran yan uwa akan Allah ya bani lafiya wato malam sa'idu wanda aka fi sani da sa'idu mai ajama shi ma yana gida yana ci gaba da jinya sakamakon karaya da yayi yi duk da cewa an sallame shi a asibiti amma har yanzu dai ana nan ana fama to akwai wani ma wadda ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah saka wa malam da mafificin alkhairi malam ina neman taimakon addu'arka da na sauran yan uwa musulmi akan bukatar neman makaranta da nake yi Allah taimaka min wannan ma yana cewa malam na kasance a cikin ibtila'i na rayuwa nake bukatar a sani a cikin addu'a a taimaka min albarkacin wannan wata mai albarka to iya tambayi wato addu'o'i kenan da kuma wasu wadda ba su bayyana cewa ga su ba Allah subhanahu wata'ala ya san bukatar kowa kuma ya san damuwa masu damuwa Allah ya ai eh, masu ai shine jarabawa to baki daya Allah ya biya kowa bukatun sana'a Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin